وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكريم المتفهم تكريم المتفهم أنه بسارة المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، al-muslimuna wal amal wal musulmai da kuma aiki na siyasa a buga littafin al-muslimun siyasi na Salman da wani wannan daga cikin littattafan su wanda yake cike da datti وقد ردوا عليهم العلماء بما حقيقة malamai sun yi raddi ga wannan akida ta su ta muwazana an gane ko bima fi kifaya wanda a cikin shi akwai warkarwa wallahu a'lam nam aqidar shi'a fil qur'an shi shi'a game da alqur'ani awwalan na farko amma الشيعة الزيدية wato amma الشيعة الزيدية عامة وخاصة وخاصة المتأخرين منهم shi'a zaidiya wato gaba su musamman ma shi'a da suka zo daga baya daga cikinsu متأثرون بمذهب المعتزلة كنت تأثيرنتو da mazhaba na mu'tazila la siyama fil usul musamman ma wajen aqida musamman wajen aqida dan shi azaidiya wanda galibin ana samun su a Yaman sun tasirantu da mazhaba ta wajen ولذلك وافقوهم في القول بخلق القرآن شيخ ياسو suka yi daidai da mutazila a wajen ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ne kenan yan a zaidiya suna da fahimtar cewa alƙur'anin nan da muke karantawa halitta ne ba maganan Allah bane ba haka Allah ya faɗe shi ba eh ka duba littafin al-milal nihal na shahar sani su ma suna da da cewa Alƙur'ani halitta ne al-baghdadi baghdadi ya ce amma zaidiya kun ala mu'tazila amma zaidiya suna kan usul na mu'tazila a wajen tauhidi wala adl da wajen abin da ya shafi adalci wajen abin da ya shafi wato wal qadar wajen abin da ya shafi hukuncin Allah da kuma kaddara suna kan aqida na inkarin kaddara an gani mafi yawan kai shi a zaidiya suna inkarin kaddara halkin da kuma cewa da kuma ra'ayin cewa qur'ani halitta ne yanzu amma fa a sani idan ana maganar zaidiya a yau wato ba ana maganar yan huti bane asalin yan huti jama'a yan shi'a ne zaidiya domin dama in kana neman shi'a zaidiya ka tafi yaman a yaman nan ne suke sun daɗe suna da daula kuma gwamnati da suke mulki a jihar za gwamnati gaba daya masu mulki dole sai ka zama dan zaidiya sannan masallatan da suke yin sallah masallatan zaidiya ne za ka je in ka je garin yana in ka je garin kamar yadda kake zuwa najeriya in ka je najeriya mafi yawan masallatan za ka yi sallah a masana'antun gwamnati za ga masallatan waye masallatan ahalus sunna domin a sheik abokan mamur gumi ya yi aiki sosai wajen kokarin wayar da 'yan boko su fahimci sunna allah ya ji kansa kusan ba karamin kokari sheik abokan gumi ya yi ba wajen kiran 'yan boko kusan mafi yawan 'yan boko in ka je ofis ɗinsu za ka ga sun manna hoton shugaban ƙasa hoton gwamna hoton kaza sannan sai ga hoton malamin gumi wannan ba wai ina nuna halattun mannan hoto ba ne ina nuna maka yadda 'yan boko suka tasirantu da malamin guri mannan hoto na babban malami a bango bai halatta ba kuma yadda yi to kaga a najeriya mafi yawan masallatai in karfe zaga limaman da ke limanci ahalus sunna ne a ma'aikatu ahalus sunna ne a makarantun boko ahalus sunna ne an gani in kaga sufaye sun je ma'aikatu ko sun je masana'antu ko sun je kaza sun je ba da asiri ne su inda suka kware kenan yawo masana'antu suna bai wa ma'aikata asiri Allah shi kiyaye to amma in ka je in ka je garin Yaman kaga masallaci to kada ka yi tunanin ahlus sunna ne garin Yaman masallatansu na zaidiya ne kusan in mutum bai lura ba zai ɗauka ahalin suna ne sai ka lura da kiran sallar su ta wajen kiran sallah sun bambanta da ahalin suna. duk shi a gaba ɗaya na duniya in za a kiran sallah akwai ashadu anna aliyya waliyullah sannan kuma akwai hayya ala khairul amal hayya ala khairul amal an gani me ko hayya ala salah in shi a gaba ɗaya sun yi ittifaki hayya ala khairul amal Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna aliyya waliyullah wannan ƙa'ida ne a masallatan shi'a to in ka zo masallaci da wuri ka ji kiran sallah to nan ne ka san wa'annan fa ba namu ba ne. ga masu yan zaidiya suna ɗan kusa kusa da ahlus sunna wajen aqida a wajen aqida da wajen furu'a ma bambancin su da ahalin suna bai da yawa yan zaidiya an gani to saboda haka ke za ake cewa ba dukkan shi'a bane kafirai akwai shi'a zaidiya yan shi'a zaidiya wato akidunsu marasa kyau ba su da yawa sosai suna kusa da ahalin suna wajen akida suna ba san gane wannan amma yan zaidiya na yanzu kusan wato yan hutu ne a yaman kusan iran ta riga ta lalata musu akida an gani iran ta musu wayo ta nuna musu muna so mu taimaka ma 'yan shi'a muna so mu taimaka muku tun da dai duk lalacewa ne duka mu 'yan shi'a ne muna so mu taimaka muku a wajen tsaro saboda ku samu ƙarfi ku ringa tura mana mutanenku muna koya musu training na yaƙi saboda nan gaba in za ku yi yaƙi da ahalin suna ku samu nasara yan huti suka saki jiki suna tura mutanen suna tura mutanen su iran ana yi musu training din yaƙi ashe abubuwa guda biyu ake yi da wayo ana training din yaƙi ana training din aƙida don ita shi'a in ta shigo garin kuma ta zo ba ku taimako a kan tsaro to kada ku ɗauka za ta ba ku taimako a kan tsaro ne ƙarƙashin ƙasa za ta yi ta ɗaukar ɗaɗɗaya mutane ɗaɗɗaya mutanen ku ɗaɗɗaya tana ɗauke ɗaɗɗaya tana koya musu shi'a rana ɗaya za ga mutane dubbai sun fito yin shi'a na matan gane wannan shi yasa nake jin wani magana yan shi'a suna wai najeriya in tana so za ta shigo ta taimaka ma najeriya ta ɓangaren soja to najeriya in ta kuskure ta yadda to wallahi kafin ka ankara sai an samu rabin shi shi'a sun koma rabin sojoji da za a tura sun koma shi'a dan suna da wayo wato ba wai za su karantar ba ne kadai za su ringa sakin kuɗi da sojojin za su ringa biyan sojojin albashin da gwamnatin tarayya ba ta biya ƙarƙashin ƙasa tana ma sojojin alkhairi to sai zamanto sojojin za su rinka sauraron da abin da za a gaya musu kuma ji wannan hari to na gani najeriya ba ta saurari iran ba ta ɗauko turkiya kamar yadda rafa faɗa to amma kamar su 'yan huti iran ta ci su da yaki asalin su 'yan zaidiya ne iran ta zo ta ce za ta taimake ta bangaren tsaro da wayau su ringa turawa da mutanen su can iran ana koya musu yaki dabarun yaki daga nan sai aka koya musu dabaru na akida iran ta mai da su yan rafira yanzu yan hutu suna zagin sahabban manzan Allah suna kafirta abubakar sannan irin aƙida cewa ƙur'ani bai suka ba duk dai abin da ka san shi a na iran tana yi Sai dai suke da ita yanzu 'yan shi'a da za a ringa da za a yi yaƙi tsakanin saudiya da yaman da yan huti a saudiya da iran kai to na tabbata muku yan huti za su taimaka ma wa iran kuma dama suna da boda da saudiya za su ringa harbo makamai daga yaman ya shiga saudiya kaga wannan shine aikin iran a cikin da take in ka samu nasara a ƙasarka za ta kasa maka milishiya kuma wannan malaysia suna aiki ne ga gwamnatin iran da an fara yaƙi da iran za ga wayannan milishiya su ma suna fara gudunmuwa mai tsoka wajen ba iran kariya kun fahimci wannan to yanzu dai in ana maganar shi a zaidiya a yi a hankali kada a ce yaman domin gaskiya ba zan ce ba shi a zaidiya yanzu a yaman ba amma mafi yawan 'yan shi'a na zaidiya wanda suke da aƙidan cewa abubakar da umar mutanen kirki ne kuma aliyu bin abi talib wato shi ya kamata ya zama shugaba amma tun da abubakar da umar suka hau shugabanci shugabancin ya yi an gane ko kuma suna yin mubaya'a ga abubakar da umar kuma suna kiran sa radiyallahu anhu to irin wa'annan yan shi'a a yaman gaskiya yanzu kaɗan dan kada ka ce babu ko dole za a samu ɗan shi'a wanda ba su bi wannan ra'ayin ba Allahu a'lam wa khalqi qur'an da kuma aqidar cewa qur'ani halitta ne safa 234 eh da shi'a ne na gaba المنهج القوي المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أخرج الخلال Imamul al ya fitar a cikin as-sunna daga abi muslim al-khawlani Allah ya masa rahama ya faɗa game da shugaba innahu alayka lalle shugaba mu'ammarun alayka shugaba wato an shugabantar da shi a kanka innahu alayka bil eh kamar yadda kai kuma wato an nada ka kai masa biyayya shugaba idan ya samu shiriya alhamdulillah idan ya yi aiki da sabanin shiriya ya zama to azalimi ya zama to batacce kai masa addu'a da shiriya an gane ko idan shugaba ya zo ya yi adalci ya yi riko da shiriya a gode wa Allah idan shugaba ko ya bace ba a tsine mishi idan shugaba ya bace babu wanda ya ka tsine masa kai masa addu'a Allah ya shirye shi domin idan Allah ya shirye shi amfanin wannan shiriya zai koma zuwa gare kare zai koma zuwa ga al'umma ga baki daya na fasa wala tukhalifu dalil kada ka saba ma shugaba ka zo kana tsine masa kana hawa kan mumbari kana zage zage sai ka bace Abu Usman عثمان الصابوني أبو عثمان الصابوني يا Wanda ya rasu 449 وانده يرسو شكرا نتري da arba'in da tara hijiriya a littafinsa mai kima a ƙidatun a ashabul hadis wa ya yarawna du'a a du'a da bis salah suna ganin yin addu'a su ahli sunna ashabul hadis suna ganin yin addu'a ga shugabanni da kirkintaka a gani aƙidan ahalus suna kenan duk ahalus suna na kirki suna ganin yin addu'a ga shugaba da kirkintaka cewa ya Allah ka sa shugabanni musu zama mutanen kirki in ka ga sabanin wannan to ba suna bane gaskiya kana ganin mutum yana kiran kanshi salafi amma kuma kullum yana yin mummunan addu'a ga shugaba tsakani da Allah wallahi ba ba salafi bane shi hmm. wani aqida ne daban sunan ne sunan da ya mishi daɗi hmm. ka san sunan salafi yana da daɗi hmm. yasa kowa yake kokarin yayi da awanta hatta ɗan hawari da ɗan sururiya sai ga mutum yana da awan salafi kai hatta ɗan siyasa ma ina san wani shahararren ɗan siyasa sunan shi a salafi an gano wannan hmm. me ya haɗa ɗan siyasa wanda ya yi zurfi cikin demokuraɗiyya da sunan a salafi sun yi hannun riga kun gano wannan ku? wa ya rauna du'a a lahun bin salahi wa taufi suna ganin yin kyakkyawan addu'a a gare su da kirkintaka da katar cewa Allah ya datar da shugabanni su yi mulki akan daidai da kuma da adalci a cikin talikai magana ya kare al'imamu imamu ya faɗa a littafin sirajul muluk ah, wato haƙiƙa ne lalle tabbas ne ga dukkan talakawa Allah ta'ala fi islahi wato tabbas ne ga dukkan ainihin talakawa su yi kwaɗayi zuwa ga Allah su yawaita addu'a zuwa ga Allah su ƙanƙan da kai zuwa ga Allah a wajen gyara shugabanninsu an gane an ya Allah ya Allah ka gyara mana shugabanni wannan yana da matsar muhimmanci a nan wajen ba daidai ba ne irin yadda ake sanya adawa tsakanin masu mulki da talakawa an gano wannan ko galiban aqida wacce ba ta salafiya ba za ka duk shugaban da ya hau kan mulki sai a shaka layi da shi su kuma ahlus sunna kokarin sai a kyautata alaƙa tsakanin talakawa da masu mulki saboda dole sai direba da masu tuta da direba da wanda suke cikin mota sai ya zamanto fasinja sai sun zamanto cikin kwanciyar hankali sannan a kai inda za a kai ina fata gano wannan ba daidai bane a ce wai talakawa su dinga tsine ma shugabansu suna adawa da shugabansu a burinsu Allah ya gyara shugaban don al'umma su fa'idantu na yake a watan zuwa lagunuka eh wa'antar zuwa lagunuka kuma su ba shi nasihansa wato shugaban yin kuskure kan su kyale shi babu wanda ya ce shugaba a ji tsoronsa ka gaya mai gaskiya idan shugaba ya kuskure a nuna masa abin da yake daidai an gane ta hanyar da shari'a ta tsara kuma ka keɓance shi da kyakkyawan addu'anta kai masa kyakkyawan addu'a shi shugaba lallai a cikin gyaruwan shugaba akwai gyaruwa da garuruwa da kuma gyaruwa ga bari da garuruwa eh, a cikin lalacewar shugabanci akwai lalacewar bayi da garuruwa wannan magana yana da muhimmanci ya kamata murke shi a kwakwalwarmu in shugabanninmu sun gyaru mun more in shugabanni suka lalace to mu ma fa mun taɓe ba za mu taɓa samun kwanciyar hankali ba al'imam albarbahari ya ce wanda ya rasu shekara na 329 hijiriya a cikin littafin da sharhun sunna e wannan littafi sharhu suna na barbahari kara manta da shi littafi ne na aƙida talafiya. wanda ana yin wasiya ga ɗaliban ilimi su mallaki wannan littafi su karanta shi su amfana da abin da ke cikinsa sa'annan kuma su amfani da sharhi wanda manyan malamai suka yi game da shi irin sharhi na fauzan sharhi na ainihin shek rabi bin hadi umar almarkali da wasu sharhuka wanda wasu manyan malaman salafiya suka yi an gane lalle mutum ya karanta wannan littafi an gane ku kuma ya aiki da wannan sharhohi lalle zai fahimci akidar salafiya yadda ya dace an umarce mu mu yi addu'a a gare su da kirkintaka ya ce ba a umarce mu mu yi mummunan addu'a ga shugabanni ba ashe mummunan addu'a ga shugabanni manhaji ne na kawari manhaji ne na ikwanul musulmi manhaji ne na sururiya manhaji ne na kutubiya manhaji ne na da yawa daga cikin yan biri'a ko da sun yi zalunci ko da sun karkace ko da shugabanni sun yi zalunci sun karkace babu wanda ya ce a ringa zagin su babu wanda ya ce a ringa mummuna addu'a gare su wannan ba manhajin salafiya bane in kana kiran kanka salafiya ka karanta littattafan aqidan salafiya ka yi aiki da abin da yake rubuta a cikin littattafan kowace aqida tana da littafinta in ka ce kai sufi ne akwai jawahirul ma'ani ka karanta jawahirul ma'ani ka yi aiki da abin da aka faɗa in ka ce kai dan shi'a ne akwai littafin usulul kafi ka karanta abin da aka faɗa kai aiki da shi ka karanta littattafan aqidan su na yan shi'a ba zai yi ka ce kai dan shi'a bane ka zo kana karanta littattafan salafiya ka zo ka ce kai kai ahlus sunna ne kana karanta littattafan sufayi kana karanta littattafan aqida na shi'a an gari ka ce kai dan salafiya kuma kana karanta qur'ani zalla ba ruwanka da hadisi an gane wannan ku kaga wannan ba zai yiwu ba dole in ka ce kai dan salafiya ne za ka ɗauki littattafan salafiya ne kuma ka fa'idantu da malaman salafiya an gane ko gwargwadon zamanin da kake rayu in ka ce kana rayu a wannan zamanin ka ce ni ba ruwa ni zan yi salafiya ba ruwa na da ibn bas ba ruwa na da usaimin ba ruwa na da nasiruddin albani ba ruwa na da fauzan ba ruwa na da rabiu bin haji ba ruwa na da mukbil ka ambaci manya-manyan malaman salafiya ba ruwanka kai za ka yi salafiyan kanka to ƙarya kake yi akwai shaidan tare da kai ɗan biri'a ne kai Eh. domin lallai zalincin su shugabanni da su ka kawo kansu ne sharrin zai koma kansu kuma gyaruwansu gyaruwa ne ga kawo kansu da kuma musulmi idan shugabanni sun gyaru amfaninsu zai koma su shugabannin za su amfana sannan sauran musulmi za su amfana to shi yasa muke yin addu'a Allah ta'ala wa'annan shugabannin da suke mulkin mu yanzu a Najeriya Allah ta'ala ya shirye su Allah ya gyara mana su Allah ya sa su dawo zuwa ga daidai an gano wannan ko kuma ya kamata ya zama ɗabi'a na dalibi salafiya dalibi salafi wato yin addu'a ga shugabanni da suke mulki Allah ya shirye su Allah ya gyara su ya kamata ya zama ɗabi'a na ɗalibi shine nake tunatar da mu wai mu ɗaliban salafiya yanzu muna karantawa ne a cikin sharhu sunna muna karantawa ne a cikin littafin a shari'a na ajurri kawai mu karanta amma mu manta ko in mun sala muna tunawa mu tambi kanmu tsakani da Allah a cikin addu'o'inmu muna tunawa da shugabanninmu dan imamu amar ya ce ya mayar da wannan yana yin addu'a ga shugaba ya mayar da shi wajibi shi imamu amar ya daura wa kansa duk da cewa imamu amar babu wanda ya sha wahala wajen shugabanni kamar imamu amar an masa bulala shekaru wajen 20 ana dukan shi amma kuma inda wani malamin ne to zai yi rashin adalci ga shugabanni zai riga tsine musu ne amma addu'a yake Allah ya a shugabanni ya mai da abin ya zan wajibi Allah shi taimake mu wannan ba shi ne salafiyar mu ɗabbaka shi a rayuwar mu kada kawai mu ringa faɗa da baki lalle in mun yi sallah mu ringa tunawa da shugabanni cikin addu'a gyaruwansu amfanan mu ne su wato matsalan mu ne wa alaikum salam akwai da su da mun yi addu'a mun musu nasiha mutan su za su ji alwa sai za su ga afi a cikin afi cewa mun wani ya ce mun yi addu'a mun bai za su ji ai fito na fito da su to fito na fito yana daga cikin hanyar gyara ai mu yan salafiya fito na fito ga shugaban da bai yi rinta ba shugaban da bai kafirta kafirci baro baro ba bai daga cikin manhaji na salafiya shugaban ya yi kuskure a yi masa nasiha Allah ta'ala shi ya halice shi kuma mu ta roƙon Allah Allah ya mana maganin sa in ba zai shiri ba tsarin ya ba da dama a yi fito na fito ko da tsarin ya ba da dama a yi fito na fito mu dai Allah bai ba mu dama mu yi ba mu tsarin ba namu bane muna mu'amala da tsarin dai kan babu lalura bismillahir rahmanir rahim ala ahli al-ilm an ya'tinu bi da'wati Allah subhanahu wajibi ne ga ma'abota ilimi manyan malamai su kula da yin da'awa zuwa ga Allah subhanahu daki daki an gane su yi da'awa zuwa ga Allah daki daki abinda yake yake bukatan tafsiri lalle ayi tafsiri wa ilahil islamin nan. kuma a bayyana da musulunci daki daki ga mutane da dalilansa na qur'ani da sunna a fito a bayyana da musulunci kada a boye komai a bayyanar da musulunci da dalilansa na ƙur'ani da sunna da kuma kwaɗaitar da su mutane a kan su tsaya akan kitabu wa sunna kuna jin wannan su wata da'awa da ba ta tsaya akan kitabu wa sunna ba ruwanka da wannan da'awa din in ga da'awa tana adawa da ainihin hadisin annabi tana fitowa tana kokarin rusa tana kokarin rusa ainihin hadisin annabi da sunan wata na kawo gyara to wa'annan mutane ka yi hankali da su an gani ko kaga mutane suna kira zuwa ga qur'ani zalla ko kaga mutane suna sukan sahih bukhari sahih muslim sunan tirmidhi suna sukan littattafan hadisan sunna suna ainihin yaban hadisan shi'a ko kuma ba za ka taba ganin suna sukan littattafan shi'a ba amma za ka suna yawan sukan littattafan hadisan ahlus sunna an gano wannan wanda idan mutum ya karanta littattafan shi'a na hadisi sai tsigan jikinka ya tashi na abubuwan kyaman da ke ciki amma za ka ga wani kamar lokacin da abdul jabbar ya fara yin da'awa wai sai ka ga yana yaban shi'a wai ka ga ya ɗauki sayil bukari yana cewa akwai miyagun abubuwa a ciki wanda 'yan shi'a su kansu ma suna jin tsoron fito da littafansu na hadisi a fili karanta saboda miyagun abubuwan da ke ciki ya wuce tunaninka da wayo suke shigar da wannan akida din to sai ga wani dan Najeriya wanda ya tabbatar ƙarya yake yi sai ga yana sukan Bukhari yana sukan Muslim sai yayi shiru akan littattafan hadisan Shi'a to me yasa kaga ɗan Shi'a sun bashi aiki ne ya sa wa mutane shakka akan littattafan hadisan Ahlus Sunna wanda su Ahlus Sunna ba sa jin kunyan karantar da aqidarsu a ko'ina? ahalus suna da in shi'a za su ba su dama da sun je iran sun sanya sahih bukhari wallahi za mu iya zuwa iran in za ka ba mu dama mu sanya sahih bukhari idan yan shi'a za su saurara wallahi za su gane aƙida mu ya fi nasu kyau mu aƙida ahlus suna ba na ɓoyewa ba ne saboda littattafansu na hadisi littattafai ne masu tsarki masu kyau kuma ahlus suna idan ya kawo magana cikin bukhari to ka tambaye shi mai ake nufi zai maka bayanin da zaka gamsu an fahimci wani aiki da saboda haka dole ne da da'awan za zaka amsa shine ne da aka gina shi akan Qur'ani da hadisi da fahimtar salafus salih wa tawasi sannan da yi wa juna wasiya da gaskiya والنص في ذلك مع الترهيب من كل من كل ما يخالف da kuma yin nasiha a cikin wannan yin abin da ya dace tare da kwadaitarwa daga duk abin da ya saba tare da tsoratarwa daga duk abin da ya saba ma hukunce-hukuncen musulunci da wannan ne za su kasance sun shiga mashiga na annabi sallallahu alaihi wasallam da mashiga na ainihin kulafa'ur rashidun da mashiga na sahabbai duk wani da'awa wanda babu sahabbai a cikinsa wannan da'awa na bata ne an gane wannan ko shi a wanda ake sukan kula kulafa'ur rashidun da'awa ce ta bata duk da'awan da ake sukan sahabban manzan Allah da'awa ce ta bata ba ruwanka da wannan da'awa din kenan babu ruwanka da shi'a babu ruwanka da khawarij babu ruwanka da da'awa ta kudubiyya sai kutub yana sukan Usman sai kutub yana sukan Amr bin al-As sai kutub yana sukan ainihin Aisha radiyallahu anha sai al-Qutb yana sukan Banu Umayya gaba ɗaya na kafirta su an gano wannan ku? to kaga a cikin da awan Qutbiyya in dai kana son sai al-Qutb to lallai dole ka so abin da yake so daga cikin aqidar sa akwai sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duk mutumin da yake sukan sahabban manzon Allah to wannan mutumin ba a yi masa uzuri kawai dan bid'a ne shi kawai hmm. Na al-marziyin sahabban manzo Allah ya yardatu yawa wajen wajen bayyana da hanya ta gaskiya da shiryar da mutane zuwa ga hanya ta gaskiya da tsoratarwa da tsoratarwa daga abin da ya saba masa saboda aiki da maganar Allah subhanahu wata'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne yafi kyawun magana kamar mai kira zuwa ga Allah babu wanda ya fi kyawun magana kamar wanda zai kira ya ce abu Allah abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amina kuma ya aikata aiki mai kyau wa qala innani minal muslimin kuma yace lalle ni ina daga cikin masu miƙa wuya zuwa ga umurnin Allah wa azza wa jalla da maganan Allah mai girma da daukaka Ka hadi sabili Allah ala basira kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira kaga manzon Allah ba yana kira bane zuwa ga kanshi yana kira ne abauta mawa abauta ma Allah ina kira ne abauta ma Allah kuma akan basira bi ma'ana ba akan takalidi ba ina wayar da ku mabiyana ku sahabbai da tabi'ai da sauransu da wanda suka bi hanyar su ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da ni da mabiyana kenan ba a gina aqidan ahlus sunna wal jama'a kan takalidi ba akan makauniyar biyayya ba kenan wannan aya tana raddi ga 'yan mazhaban zalla masu cewa a kulle ido a rufe ido gaba ɗaya a kulle kwakwalwa duk abin da abu hanifa ya faɗa a bishi duk abin da imam malik ya faɗa a bishi duk abin da imam shafi ya faɗa a bishi ba tare da bincike ba maganar shi daidai ke da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don muna da irin wannan da'awa a nan Najeriya masu cewa wato hadisan manzan Allah wato a yi watsi da su amma a rufe ido a yi tabin mazhaba an gane ku to mu abin da aka karantar da mu shine ati'ul laha wa ati'ur rasul ba ati'ul laha wa ati'u al ba idan mazhaba ta dace da kitabu wa sunna muna tare da ita idan mazhaba ta saba ma kitabu wa sunna muna mun saba mata kowace irin mazhaba shi kuwa an gane ku duk mutumin da yake da awon yana kira zuwa ga maliku amma yana sukan hadisan manzan Allah wannan za mu ɗaga murya mu ce dan biri'a ne shi bai yiwuwa ka yi mazhaban malikiya lafiyayya tare da sukan sayyid bukhari tare da sukan sayyid muslim tare da sukan tirmidhi tare da sukan abu dauda da dai littattafan sunna ina fatan gane wannan dole ne sai ka yarda da hadisi hadisai ingantattu kuma dole sai ka bi ka'idan malamai na hadisi wajen inganta hadisi ba wai ka inganta hadisin da ya dace da ra'ayinka ka za a fa hadisi ba a kan ƙa'ida na malamai na hadisi ba kowane fanni yana da malamansa hmm. kamar yadda kake ganin malaman fikihu suna da fanninsu to su ma malaman hadisi suna da fanninsu in ana maganar inganta hadisi wajen wa ake komawa malaman hadisi malaman hadisi ana sauraron mutumin da ya karanci usulul fiqh ya zo yana inganta bana hadisi ba fagen sa bane ba fagen dole ne shi din nan ya gina usulul fiqh din shi kuma usulul fiqh ai yana rubuce shin usulul fiqh yana karo da hadisi ko yana daidai da hadisi in kaga usul wanda aka gina shi ya saba ma hadisi to usul ne mummuna domin in muna jayayya cikin addini ina ka ce mu koma an ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin komai ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo to in muna jayayya kan wata ka'ida ta usulul fiqi ya za mu yi mu raba gargama kamar yanzu a garura tubiyul mazura shin ka'ida ce da kyau kuma da kyau me yasa ya dace da qur'ani da hadisi ko al-mushaqqa tajlibu taysir ka'ida ce usuliya shin ka sa wa kitabu suna ko ta yi daidai ta yi daidai a zarar yuzal ka'ida ce mai kyau ko mara kyau to shin a nan wajen ta sa wa hadisi shin ya kamata ce malaman usul fiki sun yi hannun riga da malaman hadisi da malaman fiki da malaman hadisi da malaman usul fiki da malaman tauhidi da malaman kowane fanni na addini ya kamata ce kankan kan suke kansa a haɗe yake dan ba kowane ilimi yana hidima ne ga kitabu sunna in ga wani wani usul kaga an ce wani ya karanci usulul fiqi kaga yana kawo wasu ka'idoji sun saba ma abin da ka sani a cikin sahih bukhari ko muslim ko wai to ka'ida ce shedaniya ƙarya ne ba ka'ida ce usuliya ba na ƙara maimaita babu wata ƙa'ida na fiqi in dai ingantacce ne da zai saba ma hadisi babu wata ƙa'ida an gani in dai ka'ida ce ingantacciya na usulul fiqi da saba ma hadisi ko a ce ga wani ka'ida na aqida kuma ya sa a ina ake ciro aqidar a ina ake ciro usulul fiqi din a ina ake ciro fiqi to in aka samu wani tarihi ya saba maki kitabun sunna shi ba a sa kafa a murje shi ƙarya ne to mutane da yawa ba wani ya ɗauka hamadi ya karanci usulul fiqi sai ai saboda ya karanci usulul fiqi ne shi yasa ya gano wasu hadisi ba wasu hadisi ba su inganta ba a ina a ina da zarar ka karanci usulul fiqi da yake faɗa da hadisi to ka san wani addini daban kake karanta ba musulunci ba kamar yadda sufaye suka dauko jawahirul ma'ani ya zama to yayi hannun riga da qur'ani da hadisi za mu saurari jawahirul ma'ani to shi ma wannan usulul fiqi ya zama daidai da jawahirul ma'ani saboda Allah cewa yayi fa in shi fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul kuna jayayya kan aqida ina za mu koma muna jayayya kan fiqi ina za mu koma muna jayayya kan usulul fiqi ina za mu koma eh muna jayayya kan menene duk wani fanni na addini duk wani fanni ku sani yana hidima ne da Qur'ani da hadisi idan kaga wani fanni ya saba ma qur'ani da hadisi wanne ne ya kuskure qur'ani da hadisi ne ya kuskure ko fannin to ku rike wannan ka'ida yana da amfani kada wani ya ce to ai in mu je karanci usul fiqi shikenan sai Allah ya bashi wani wayewa sai ka sayi Bukhari ba komai bane to wallahi ba usul fiqi ya karanta ba wata ka'ida ce shaydaniya ka'ida ce iblisiyya ya karanta eh subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeen Sarki ya tabbata ga Allah ni ba ni daga cikin mushrikai sai kun ji abin da annabi ya faɗa adu ila allahi ala basiratin ina kira zuwa ga Allah akan basira da ni da mabiyana wato ina tarbiyyantar da mabiyana su zama to akan basira kada su zama to akan ta'assubanci su zama to akan makauniyar biyayya an gani in ga mutum ya ce shi mabiyin annabi ne amma yana kan makauniyar biyayya ƙarya yake bai bi annabi ba ba abin annabi tare da ta'assubanci ba abin annabi tare da mai a takalidul a'ama kaga mutum ya rike wani malami ya ce in ba malam wani barijiya kaga yana da awa salafiya amma yana kira ne ga wani malami yana sukan sauran malamai to ƙarya yake ba salafiya ba ne, dan hizbiya ne shi na'am na'am yanzu wa qawlihi subhanahu da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ila sabili rabbika bil hikma ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau kuma ka yi jayayya da su da abin da ya fi kyau ka yi ja mene ne allati yi ahsan wa jadilhum billati yi ahsan ka yi jayayya da su da abin da ya fi kyau mene ne abin da yake yi ahsan qur'ani da hadisi in za ka yi munazara da su ɗan bid'a ko da kafirai kai jayayya da su da kitabu sunna in ko kirista ne shi kana so ka yi jayayya da shi to in ka kawo mai qur'ani da hadisi ya ce a'a ka kama shi da bible an gane ko in ka kama shi da bible za ga a cikin bible akwai abubuwa da yawa wanda kiristoci ba sa aiki da shi na'am bismillahir rahmanir rahim na goma sha uku karamatul awliya was salihin haqq karaman waliyai da kuma salihai gaskiya ne an gani wato aqidan ahlu sunna in salafiya sun yarda da karaman waliyai Waliyai na ba amma wasu iri a ga sha rubuce karamatul awliya ne a salihin ko asfalihi na muna mutum ce karaman waliyai na kirki gaskiya ne karaman waliyai na kirki gaskiya ne in an ce wa'annan waliyai ne sai kun raba waliyai kala biyu ne akwai waliyai na kirki akwai waliyai na banza an gane wannan ku ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lallai waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki su ne wa'anda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah alaman gane waliyan Allah shi ne wa'anda suka yi imani kuma suna jin tsoron mai Allah ya ake gane cewa mutum yana jin tsoron Allah yana bin ƙwar'ani da hadisi hmm. to faye na zamanin nan fa wanda suke kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan yana daga cikin karantarwar kitabun sunna manzan Allah a zamanin shi an yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a masallaci to mutanen da suke da cewa su ɗin nan su waliyan Allah ne amma za ka gansu suna yin tsafi zai yi waliyan Allah yana tsafi kaga ba zai yi ba kaga mutum yana karanta ƙur'ani ma da cin ƙur'ani amma matsafi ne za ga ƙarƙashin ƙasa zai ce a kawo mai jariri ko a kawo mai jini na ɗan adam ko a kawo mai ƙwayen ido na mace ko ɗan yatsa na jariri zai hada wani asiri to wannan mutumin waliyin Allah ne ko da zai kwana sallah ko da zai kwana azumi ko da zai kwana kaza ba waliyi bane to in an ce karama shine wani girmamawa wanda Allah ke wa mutanen kirki an gano wannan ko Allah yakan girma mutanen kirki da karama an gani to so da waliyai salihai gaskiya ne kenan ba sufaye kadai suka yi imani da karama ba su karaman da sufaye suka yi imani da shi ma karama ne na shedanu yan salafiya sun suka yi imani da karama na gaskiya na'am na'am ba dukkan al'amarin da ya keta al'ada ne karama ba na'am kar ka ga dan ka ga mutum ya hau kan da duma ya tashi sama ka ce wallahi wannan waliyi ne ya hau kan da duma ya tashi sama ya tafi sautiya daga nan suka ce wallahi waliyin Allah ne ko ka ga mutum yana tafiya akan ruwa ka ce wallahi wannan waliyin Allah ne ko ka ga ana jin yunwa ga mutane sun taru a wajen walima abincin da aka dafa na walima duk ya kone kuma an je za a ɗauko kayan ainihin minerals da sauransu da su five alive da za a raba wa mutane an gane ko sai ya zama to an samu haɗari duk sun fashe to yanzu gashi an tara mutane za a yi walima mai za a ba su babu to sai aka samu wani ce ah ina kayan walima aka ce babu me ya faru abincin da aka dafa na walima ya kone to ko dan su minerals a kawo mana aka ce shi ma ya fashi akan hanya to kowa ya daga hannu yana daga hannu ya yi wani tabaru kawai sai ga shi duk kowa duk inda ka zauna ga abinci labiyayye da shinkafa da nama da lemu a gabanka kowa duk masallacin sun kai mutane dubu biyar kowa sai da ya samu daga daga hannu ga abinci ya cika masallaci kuma ana cin wannan abincin abincin na karuwa to wani ya ce billahi lazi wannan waliyin Allah ne an gani da haka ake gane waliyin Allah wannan shi ne babban alama na gane wali irin wannan ana iya samun boka da shi ana iya samun sauran addinai yan addinin buza an gana so ka samu irin wannan ma irin wannan ma abin mamakin ka yi mu'amala da irin su yan buza da yan hindu indians za ga manyan malaman su suna aikata irin wannan tsafe-tsafe da shi ne suke gamsar da mabiya cewa su malamai ne kuma wasu daga cikin malaman sufaye wallahi karkashin ƙasa sukan kai ziyara indiya ko su kai ziyara irin garuruwan nan china su koyo tsafi su dawo sai malami ya ce yana da karama to shi ɗan salafiya ta yadda yake gane wannan shaidani ne ba malami ba ne farko zai fara binciken aƙidanka an gane aƙidanka ba shi da kyau manhajinka ba shi da kyau kana da mummunan aƙida sai ka aikata wannan ana kiran wannan istidraji kun gani kaga mutum baya sallah baya azumi yana mazina yanzu bari kawo isa misali baban anti mai cewa shi Allah ne dan anti dan anti mai cewa shi Allah ne mabiyansa Allah ne idan ya zo ya aikata wani abun mamaki idan dan anti ya halatta zina ya halatta shan giya ya halatta zina ya halatta shan giya kuma yana cewa musulunci yake yi to idan yayi wani abin mamaki za a ce karama yanzu dan shi'a mai zagin sahabbai yana tsire wa matan annabi yana kafirta su da miyagun akidunsa sai sai mun ganshi da darduma ya hau ya tashi sama an gano wannan ko ko kuma muka ga yan shi'a sun samu nasara akan amerika da isra'ila sun yi rugu su Allah ya taimaki musulunci haka za mu ce an gani yanzu yan shi'a waliyan Allah ne bai yasa ba zama waliyai ba farko babban karama babban karama kamar yadda ƙul'ani ya gaya mana imani da tsoron Allah kun ga Allah da yake maganan waliyi bai yi bai magana irin wannan karama na a tafiya kan ruwa ba ko kuma a daga hannu abinci yanzu ko kuma kana cikin talauci ya daga hannu kaga miliyoyin kuɗi ya miƙa maka Allah ba shi yayi magana ba Allah cewa inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun alaman kanu waliyai allazina amanu wa kanu yattaqun bai ce alaman gane waliyai wanda zai yi addu'a abinci ya zo ba alaman gane waliyai wanda zai zo ya hau kan da duma ya tashi sama alaman gane waliyi wanda zai hau kan teku kan ruwa ya hau kan ruwa kawai taka ya wuce Shi ne alaman gane shi babba nan ƙananan alama ne amma sufaye sun mai da shi manya-manyan alamu a wajen sufaye wannan shi ne babban alama a wajen ahalu suna imaninka da tsoron Allah shi ne babban tsoron babban karama domin babu abin da ya fi wahala kada ka yi mamakin wanda ya bace hmm. ka yi mamakin wanda ya mai wani girmamawa Allah zai yi wa mutum da ya wuce imani to shi ne ma'anan karama girmamawa suna ce waliye suna da karama imanin Allah ya girmama su da wani abu to babban girmamawa Allah ya yi ka musulmi Allah ya yi ka mumini ya yi ka salafi duk ɗan salafiya yana da karama saboda ya tsaya akan aƙidar shi na salafiya kuma da manhajinsa to sannan na biyu sai a fara duba nan ƙananan kuma nan ƙananan ba wai mutum yake da'awansu ba fa ba wai za ka ce jama'a ku zo ku taru zan zo yi karama in ka ji mutum ya faɗi wannan boka ne ko su dabaru ku zo ku taru zan yi kaza ba a yin haka sai dai idan wata musiba ta faru sai Allah ya kare ka da wannan abun kamar yadda muke wannan masallacin yanzu muna karatu muna cikin bayanin aqida ya ka samu wasu zo za su halakar da mu suka zo suna ta harba harbi kawai sai Allah ya batar da mu to za mu ce mu wasa ne Allah yana so yake ce mu kawai sai duk aka fatar da mu suka zo suka gaba su gamu ba su na fa'in zalafiya ba suna da karama to karaman daga Allah ne ya zo kun gano wannan ko na ba mu san zai faru ba ya faru Allah ya cece mu ne da shi to irin wannan karaman ba kai zaka zo ka ce a zo a gani ba Allah yana ce ceton mu'mine ne da shi in za a fitar da su kun gano wannan ko akwai sahabban da aka bi su a guje za a halaka da su suka ruga a guje suna zo su cece suka gaba sarki sai Allah suka fada ruwa sai ruwan ya zama kaman ƙasa suka taka suka wuce kamar irin abin da ya faru ga annabi Musa da da mabiyansa lokacin da Fir'auna ya bi su da suka taka ruwa sai ruwa ya zame hanya kasa kaga wannan mu'jiza ga annabi Musa karama ga mabiyansa ina fatan gano wannan kuma maryam alaiha salam da aka tambaye ta ina kika samu wannan yaro da ta ce ku tambaye shi aka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi tabiya yaro sai bude baki inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya kaga wannan tun yana an ce wai dama karamin yaro jariri yana zama annabi jariri na zama annabi hmm. eh to annabi isa ya ce ni abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyya Allah ya sanya na zama annabi kun gani ko to sai kuma to mamar shi fa menene wani shi wannan mu'jiza ne ga annabi isa Ya yi magana yana jariri mamar shi Allah ya sa annabi isa ya magana don a ce ciwa mahaifiyarsa domin da bai yi magana ba za a ce zina ne kaga ya zama karama ga maman sannan maman ta zama tana samun abinci ba a lokacin zuwan abincin ba kuma wannan menene to amma ita ne ta zo ta kirkiro abu ko Allah ne ya bata shi ne. na mu zo na wannan ko shine aka ce su kullu amurin khariqin lil ada karama ba duk al'amarin da ya ke ta al'ada ne karama ba a'a yakan zamanto istidraji yanzu kamar dajjal hmm. tashin kiyama in dajjal zai zo alamar tashin kiyama zai ce ma ƙasa zai ce ma ruwa, sama ta yi ruwa sai ta yi ne za a ce ga wani wali kenan kenan yan dalita za su yi saurin bin dajjal bayan yahudawa daga cikin mutanen za su yi gaggawan bin dajjal yan dalita dalili suna imani da karama da wuri sai kiristoci abuwan kiristoci suna yawan yarda da kun na ƙarya an gane to duk mutumin da zai zo kawai dan ya ga malami yayi wani abu na mamaki ya ce karama bai duba halin shi ba bai duba gidan shi ba to wannan cikin sauki za a halaka da shi to sufaye babban abin da yake ba su sha'awa kenan an gane wannan ko to da kanta dajjal in ya zo mutanen da zai fusga farko an ce zai zo da ganga da kayan kiɗa su a yake son kiɗa kiristoci shi'a sufaye sannan su wane ne suke son suka abu mamaki su ne to da jan zai ke sama ta yi ruwa kaga ta yi ruwa kuma ya ce ƙasa ka fitar da tsoro ka fitar kuma ya kama wani ya yanka kuma ya sa mishi rai da zahiri shi ba salabe zai ce to wai wannan mutumin da ya wa me ya akidar shi ba na ga wani mutum ya fito yana kaza an ya babo ka me akidar shi bari mu je mu bincike akidar shi shine babban karama na farko kafin wayannan kanana wayannan duk shirme ne yan kwikwiyo ne wayannan na ba ta gano wannan to shi da yace yakan zama istidraji shi ne Allah ya ba mutumin banza abun mamaki istidraji kaga krista yana abun mamaki kaga dan addinin hindu ko dan addinin buza ko dan shi'a kaga yana wani abun mamaki wannan ba karama bane istidraji kiwa ragon layya kuma yakan zamanto daga cikin tasirin shedanu da kuma masu barna ila yana mu'amala ila kafin ya samu wannan karama sai ya bauta wa shedanu an gane sai ya zamanto ya daina sallah ya zamanto in zai yi sallah zai yi alwala ne da jini in zai alwala baya alwala a gaban jama'a zai je ne alwala da jini kuma jini ne na jarirai yake alwala da su sannan ya samu wannan karaman. to ya karama ne wannan ba karama bane ya rufe na ne yau wata ku duba ma'auni wajen gane wannan dacewa da kitabu wa sunna ko rashin ta dacewa da kitabu wa sunna kuma wannan karama tana nan har tashin kiyama an gane wannan ku in mun samu lokaci za mu yi bayanin misalai misalai na karamomin da aka samu an gane zamanin salaf da kuma zamanin da ya wuce na salaf yasa ibnu tabiya yayi a yi alfurkan bai na auliya'in rahman wa auliya'in shaɗi bambanci shata layi tsakanin waliyan Allah da waliyan shaɗi ya kamata ɗaliban ilimi a jayi nazarin littafin Allahu a'alam wa alaikun salam shekaru na gari akwai wasu nau'ukan mutane da ake cin shirki ana danganta su da gidan masu lasallar shi har yanzu wannan auna alaƙa tana nan ko ya ce akwai wasu mutane da ake kiran sharifai ana danganta su da gidan manzan Allah cewa su ahalin baiti ne kuma bakakin fata za gan su har yanzu akwai shi ko babu ai maganan cewa wa'annan jikokin manzan Allah ne ba zai yi a ce babu shi ba lalle har yanzu akwai jikokin manzan Allah amma ya kamata in wa'annan suka ce jikokin manzan Allah ne abu isnadi a tabbatar da gaskiyar magana don galiban sufayi in dai mutum na so ya samu amsuwa a wajen mabiya sai ya yi awon shi jikan manzo Allah ne ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan kaga su Sheikh Dai rubuci kin Annabi na Sheikh Nasir Kabara jikan Annabi ne su waye duka wanda ka sani su fayi haka da yan shi'a yanzu shek Zazzaki jikan Annabi ne akwai mawakan su sharifai ne duk wanda yake so ya samu amsuwa mabiya su za ci ai fa kai sharifi ne ba ba a fusata su hmm. an gani yau kafin ya zama sufi shiru kamar zai zaki kaga da zaki yanzu wani shi ba jika annabi wani amma shi jika annabi kuma fa uba ɗaya ne fa gina ɗaya <laughs> za ka za ka gani zazzaki da ya kai wani mataki yanzu yanzu ya kai zama haka na ayatul lahi komeni shi ma jika hannu ne sai su sufaye suna yin amfani da wannan kalma jika domin su janyo jahilai zuwa gare su amma akwai fa har yanzu maganan maganan cewa akwai sharifai akwai sharifai amma ba sai an yi bincike ka san mafi yau mutane makaryata ne akwai mutane wanda suke so su cimma wani burin su sai su danganta ma kansu wannan Allahu a'lam عليكم السلام إيه نعم ايش وانا بموازنة الله يبقى لوكا شيء افضل تنبيه لي ana so ne a hana musu shan giya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai za ka musu wannan magana amma daga baya mai Allah ya ce wancan ayin kasa an shafe shi rigisu mai amali shaidan shi kuma ina wazana lokacin ana magana ne a hankali a hankali ake so a haramta musu aka fara ce musu la taqrabu salata wa antum sukara sannan ka zaka ce musu menene fihi ma ismun kabiru wa manafi'u lin-nas hmm. a hankali yake suka zai aka zaka kawo doka kawai da ne daga aikin shaidan fashani gugu daga bayan manzan Allah ya kira shi umar qaba'is bai faɗa alkhairin shi ba hakan ji wannan ku ka saboda haka wannan ba a irin muwazana ne wannan Allah ya yi haka ne don ya nuna musu ya bi a hankali ya haramta musu eh subhanaka allahumma wa Hamdi a shaɗu Allah ilaha illa a astaghfiruka fasa tubu ilayk